Cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar babbar kotun tarayya da ke nan Kano ta bayyana cewa hukumar anti-corruption ba ta da hurumi na gayyata ko kuma kamo tsohon gwamnan Kano ganduje na Hafsat mai abin mamaki kan batun faifan bidiyon dala. za ku ji yadda wasu barayi suka yi diddike wani masallaci gami da yin awon gaba da fitilu da littattafai mai ɗungurungun ma har da mambarin liman. dubin wani kwato ta cika bayan da jami'an hezba suka cika hannu da shi da yake yin selfie yana tura wa matar aure ciki kuwa hadda abin da malam ya hana ni faɗa. A dakacin Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira da ‘yan magana kan ce mai komai da akwai. Babban sifetan 'yan sanda na ƙasa Kayode Betukun ya ba da umarnin dakatar da amfani da na'urar POS ta hada-hadar kuɗi a cikin ofisoshin 'yan sanda da sauran cibiyoyin 'yan sanda a faɗin tarayyar ƙasar nan. Eh, Betukun dai ya ce haramcin dai ya zama wajibi biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da jama'a ke yi kan yadda 'yan sanda ke yin hada-hadar kuɗaɗe ta haramtacciyar hanya ta amfani da na'urar ta POS. Shugaban na 'yan sanda na ƙasa dai ya bayyana cewa abin dai da akwai takaici domin ko shi dai iya abin da ya sani ba a sai da tumatir ballantana katin waya ko kuma rigar sawa ko kuma jakar tafiya a cikin police station babu wani dalili da zai haɗa ɗan sanda da na'urar pos in dai ba dai kawai cin hanci yake neman karɓa ba A don haka ne ma ya bayyana cewa daga yanzu jama'a su gaggauta kai rahoton duk wani caji ofis a faɗin ƙasar nan da suka lura ana ci gaba da amfani da na'urar ta POS. Domin kuwa hakan shi ke nuna cewa akwai alamun cin hanci da rashawa. A kalaman na babban su fetan 'yan sanda na ƙasa watakila dai wannan na zuwa ne tun bayan ƙorafe-ƙorafen da jama'a ke yi na yadda ake hada-hadar kuɗi tare da withdrawing har ma da transfer. A da dama daga police station wanda a lokuta da dama kuɗi ne dai na hasafi irin na albarkar ofis da akan kira su da haka ake fitarwa. Bari kuma mu leƙa unguwar gasan jihar Kaduna a inda al'ummar unguwar suke bayyana abin da suka ce sun sha mamaki matuƙa yadda wasu matasa suka yi diddike wani masallaci tare da share masallacin ma baki ɗaya. Abin takaici ciki kuwa har da alƙur'anai da ma mai ɗungurungum mambarin da liman ke wa'azi. wakiliyarmu Aisha Ibrahim Gwani tana da ci gaban labarin. An dai wayi gari da ganin yadda bata gari suka yi kace-kace da harabar masallacin da ke unguwar Rigasa a jihar Kaduna. Bayan da suka yi awon gaba da fitilu fankoki guda takwas da kuma wani bangare na kafet na masallacin. Alhaji Awwal Maraba na ɗaya daga cikin makwabtan masallacin kuma har wa yau da ke sallah a masallacin ya ce su dai sun tafi lafiya lau suka bar masallacin da asuba amma wani abun mamaki ko da gari ya waye suka ankara a shaida'un sun takaice su ya ce cikin kayan da suka gane gano barayin sun sace har da alkur'anai ga kuma kujerun masallaci da injin amsa kuwa uwa uba mambarin liman sun tafi da shi sai dai ya ce sun sanar da 'yan sanda sun ce suna fatan za su yi abin da ya dace wajen kamawa da ladabtar da waɗannan barayin masallaci. To indo banda abin waɗannan matasa saurin me suke A yau ne babban kwamandan hukumar Hizba na jihar Kano, Ustaz Aminu Ibrahim Daurawa, ya yi ara koma baya ofishinsa tun bayan dai da a wancan mako da ya gabata. Aka yi tinja-tinjar da har ta kai ga malamin ya tutsu na ajiye aikin hukumar ta Hizba. Wannan dai ya biyo bayan turka-turkar da aka yi kwanaki ana yi dangane da batun yadda hukumar ta Hizba ke kaman waɗanda take zargi na aikata laifi. Har ma dai daga bisani ɗungurungum aka jiyo gwamnan Kano na nuna rashin jin daɗinsa yadda ya kira yadda jami'an sa'an hizba ke ya matsa waɗanda suka kamo gami da danna su a mota manya a jihar Kano musamman ma dai zauren malaman Kano sun shiga tsakani tare kuma da danna kirji musamman ma dai ga shi daurawa a ƙarshe har ya yadda cewa to babu komai ai an wa shedan wuya zai kuma dawo ya ci gaba da gudanar da aikinsa to sai dai tun bayan faruwar lamarin wani abin takaici a wasu fayafayen bidiyo a nan Kano a unguwanni mabambanta an gano yadda wasu taron 'yan hansun suka afka ofishin hisbar da ke unguwar Jajira a wani salo mai kama da kare ne fa ke neman kashe ragon wanda kuma mai sauraro na tabbata ba fa sabon al'amari ba ne irin waɗancan 'yan balaja'u da suka rungumi tafiyar iblis ba dare ballanta na rana da yawan su fa sun fi shakkar hukumar Hisba fiye da ma sauran jami'ai har ma dai gabanin komawar malamin ofis ya yi wani gargaɗi na musamman ga 'yan kwalta maryam sa'idu tudun wada tana da ci gaban labarin Shugaban hukumar Hisba na jihar Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa shine ba da wa'adin jin kaɗan bayan dawarsa mukaminsa bayan sun sasanta da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da gwamnan yayi wasu kalamai na sukar sumaman da hukumar Hisban take gudanarwa akan masu aikata badala. Sakon da hukumar ta wallafa a shafin ta mai taken jan kunne ya rawaito Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa na cewa duk wasu ta garin mazauna garin da masu aikata badala da kuma masu aikata masha'a ya ba su sati biyu ka da su tuba ko kuma hukumar hizbun ta gurfanar da su. A dai jiya Litinin ne da daddare aka sasanta da shahararren malamin wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf a wani zama da majalisar haɗin kan malamai da ƙungiyoyin jihar Kano ta jagoranta a gidan gwamnatin jihar nan. Wata majiya mai tushe ta shaida cewa babban limamin masallacin ƙasa da ke birnin tarayya Abuja da Sheikh Ibrahim Magari da shugaban majalisar dokokin jihar Kano Jibril Falgore suna daga cikin waɗanda gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya tura domin domin su masa bikon shahararren malamin wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a bisa murabus din da yayi daga shugabancin hukumar ta Hisban. Wannan murabus din da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yi ya bar baya da kura inda aka yi ta kiraye-kiraye da roƙon malamin da ya ɗora da roƙon malamin da ya ɗora akan nasarorin da hukumar ta samu a ƙarƙashin jagorancinsa musamman ma a ɓangaren yaƙi da baɗala. A Juma'ar ta gabata ne dai Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi murabus daga mukaminsa inda kuma wasu 'yan dauda suka kai wa jami'an hukumar hukumar Hisban Hari a ofishinsu da ke Kano baya da wata dabdala da suka gudanar tare kuma da bayyana farin cikin su da murna a bisa saukar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Tun dai a ranar Alhamis ne gwamnan ya gudanar da wani taro a jihar Kano kan shirye-shiryen azumin watan Ramadana da ke karatowa inda a taron ne gwamnan ya soki yadda hukumar Hisban take gudanar da sumamanta a matattarar ɓata gari inda ya bayyana cewa suna yi wa ɓata garin ɗiban karen mahaukaciya ba maza ba mata. Wasu dai na ganin gwamnan yayi daidai domin gyara ne yawa hukumar akan ya tuye gudanar da ayyukanta saboda jami'an hukumar suna wuce gona da iri inda a gefe guda kuma wasu ke ganin gwamnan ya yayi katofara kuma kalaman nasa tamkar kariya ce ga masu aikata masha'a a nan jihar Kano da kuma fifita wasu kan malamin wanda suke ganin an ci mutuncinsa musamman maganin cewa malamin baya wurin kuma gwamnan na da ikon kira shi ya masa gyara ba a bayyanar jama'a ba hasali ma dai tun watanni uku da suka gabata abin ya faru Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya sanar cewa sun gyara kuskuren su har kuma ma dai sun hukunta waɗanda suka aikata ba daidai ba a ranar juma'a ne dai Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da sassafe ya sanar cewa ya sauka daga shugabancin hukumar saboda kalaman da gwamnan yayi sannan kuma yana yi wa gwamnan jihar Kano da gwamnatin fatan alkhairi da kuma samun nasara a matakin da wasu ke ganin yayi daidai to a gefe guda kuma wasu na ganin su bakar da gwamnan yayi na da alaka da dambarwar shahararriyar yar TikTok ɗin nan wato Murja Ibrahim Kunya wanda lamarin ta ya tare da kura bayan an fitar da ita daga gidan ajiya da gyaran hali da kotun ta bada umarni bayan hukumar hizba ta gurfana da ita murja akan lalata tarbiyya da kuma kalaman da basu dace ba a bainan nasi dama dai wasu daga cikin jama'a na zargin akwai hannun gwamnatin jihar Kano wajen fitar da murja daga gidan gyaran hali da tarbiyya bayan zargin da gwamnatin ta musanta ma iya cewar malamin dai ya koma da kafar dama domin kuwa a yau dai jami'an sun karya da wani direba bisa abin da hukumar ke tuhumarsa da cewa ta same shi ne da laifin aika wata matar aure hotunan batsa laifinsa ya zama tilas a yi masa ladabi hukumar ta hizba dai ta bayyana cewa ta samu mutumin da hujjoji mai suna sani muhammad mazaunin unguwar na'ibawa a nan cikin garin kano biyo bayan korafin da aka yi a hukumar hizbar a kansa yadda yake aika wata matar aure hotuna hotunan batsa ta manhajar nan ta whatsapp an dai tattaro cewa uwar gidan ta gargaɗi ta sani da daina aika mata hotunan amma dai ya baris amma dai ya baris abinsa gami da ci gaba da lagau babban fatan dai Allah ya taimaki hizba da aikin hizba da kuma kawo ƙarshen 'yan kwalta a jihar Kano. Bari mu leƙa babbar kotun tarayya da ke zamanta a nan Kano, kotun mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman, wanda a yau ne dai kotun ta karanta hukunci a dangane da neman da hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta garzaya kotun, a inda take neman kotun da ta bata dama domin dai kamo tsohon gwamnan Kano Ganduje domin fuskantar tambayoyi tun bayan abin da suka kira sun gayyace shi, amma dai abin takaici Gandujen Yaƙi mutunta gayyatar da anti-corruption ɗin suka yi masa. Mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman dai yi a hukuncin da ya karanta hukumar anti-corruption dai hukuma ce mallakin jihar Kano wanda kuma dokokin da suka samar da ita sun takaita ne a iya jihar Kano. A don haka ne duk wani laifi da yake da barbashin alamomin gwamnatin tarayya a tare da shi a cewar mai shari'a liman hukumar anti-corruption ba ta da hurumi ko kaɗan da za ta yi aniyar ma bincike ballantana ma a yi magana kamu. Barista Matthew Burka SAN na ɗaya daga cikin lauyoyin tsohon gwamnan na Kano Ganduje ya bayyana cewa kotu dai ta yi abin da take ganin shine maslaha. abin da kotun ta ce shine Kano Anti-Corruption Agency ba ta da dama ta ce tana kiro wani ko tana inviting wani ta zo um, ya zo gabanta kan um, any offense that is a federal offense. Abin da ita um, the Kano Anti-Corruption Agency ta yi shi ta rubuta wasika akan cewa shi Dr. Ganduje ya appearing before them kuma sun buga jarida kan cewa suna duba uh, suna investigating offenses din nan. To abin da kotu ta ce shi ne ba da jurisdiction ba da hurumi akan duba uh, su ce suna bincike wani allegation da ke um, na federal ke federal offense ne. Yayin da barista Umar Usman Fari da ke zaman lauyan hukumar ta anti-corruption ya bayyana cewa hukunci dai kotu ta yi to amma dai tun da dai akwai kotu na gaba lallai dai za su ɗaukaka kara. Na tuntuɓi waɗanda nake wakilta a wannan shari'a kuma sun nuna cewa za su yi za su ɗaukaka ƙara kan wannan shari'a da aka yi ba su gamsu da wannan hukunci da aka yi ba a hukuncin da aka jima muna saurare kamar yadda mun gabatar da takaddun mutum farkon watan takwas na shekarar da ya wuce sai yau wannan hukunci ya aka yanke shi so mun gode wa kotu da ta yi wannan hukunci ya ce ba za a iya bincikar tsohon gwamna dr abdullahi umar ganduja ba akan wannan kes domin ya kunshi wasu laifuffuka da yake na federal government shekaru biyar kenan da suka gabata tun bayan da wata jarida ta daily nigerian ta wallafa wasu fayafayen bidiyo inda aka gano tsohon gwamnan na kano ganduje sanye da fararen kaya yana karɓar kuɗi gami kuma da totse sa aljihun malin malin abinda waccan jarida ta kira kuɗi ne irin na cin cin hanci da ta yi zargin an ba wa gandujen ya ɓoye sai dai tsawon lokaci zarge-zargen da shi ganduje ya sha musantawa abin da ya saurare a halin yanzu mataki na gaba watakila da ita anti-corruption za ta ɗauka na ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba da kuma abin da kotun za ta yi Bari kuma mu sake komawa harabar babbar kotun ta tarayya da ke nan Kano, a inda aka fara sauraron karan nan da wani mutum Ibrahim Inuwa ya kara, a inda yake karar kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, da kuma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar Kano, sai kuma wani ɗan sanda Sufeto Ɗahir Mukutar, da kuma tsohuwar matarsa Sarayya Sani Uba, sai kuma mijinta Sama'ila Dankani Ibrahim Inuwa ya dai garzaya kotun ne a inda yake neman kotun da ta bi masa haƙƙinsa akan abin da ya kira yadda aka haɗa kai da tsoho tsohuwar matar tasa Sarayya Sani Uba da kuma mijin nata a inda aka ci zarafinsa da kuma take masa haƙƙinsa wanda kuma hakan ya saba da sashi na 46 sakin layi na uku na kundin tsarin mulkin tarayyar ƙasar nan. Mai ƙara dai ya shaida a kotun cewa tun bayan dai da abin da ya faru ya faru da tsakaninsa da matar tasa a ƙarshe dai ta je ta haɗa kai da shi wancan ɗan sanda al'amarin da ta kai ga har aka kama shi bisa umarnin kwamishinan 'yan sanda da kuma shi wancan ɗan sanda aka kama shi wai da sunan cewa 'ya'yansa na cikinsa ya yi garkuwa da su. Hakan dai aka ci gaba ya kuma sake yin zargin cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa a nan Kano ita ma an haɗa kai da ita wanda nan ne dai umma ba'isin da aka yi masa shunan 'yan sanda har aka kai shi kotu bisa zargin cewa wai 'ya'yansa na cikin safa ya yi garkuwa da su don haka ne ma ya ƙara tsohuwar matar tasa ita sarayya sani uba wato dai wadda ake ƙara ta hudu da ke zaune a rukunin gidajen ma'aikata na filin tashi da kuma saukar jiragen sama na malam aminu da ke nan kano gaban kotun a inda yake neman kotun ta tilasta waɗannan mutum biyar biyan sadiyan naira miliyan hamsin to sai dai zaman da aka yi kama daga waɗanda ake ƙara ko lauyoyinsu babu wanda ya zo kotun Daga nan dai mai shari'a ya sake yin umarnin cewa kafin ranar 24 ga watan gobe a sake aike musu da sammaci. shi zuwa waccan rana ko sun zo kotun ko ba su zo ba, kotu dai za ta ci gaba da shari'a. Wanda da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci sai kuma wakilanmu da kuka ji muryoyinsu suka kuma taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma Maryam Saidu Tudun Wada sai kuma Aisha Rabi'u Musa da kuma Aisha Ibrahim Guni. Abubakar Haruna Galadanci da na shirya shirin kuma na gabatar daga nan sashen al'amuran yau da kullum na Firimiya Rediyo nake mana fatan saduwar alkhairi.